Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanginna. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar tara ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa Headquarter rundunar tsaron Najeriya ta ce dakarunta sun hallaka sama da 'yan ta'adda 800. kama kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin na amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin labaran wasanni a takaice. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hukumomi da mazauna wani gari a somaliya sun ce wani harin da aka kai ta sama ya yi sanadiyar asarar rayuka da dama da suka hada da yara kanana Yayin da kuma aka kashe wasu 'yan kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaka da alka'ida. Rundunar sojan Amurka ta ce abin takaici fararen hula sun jikkata har ma da kashe wasu a kusa da wani wuri da sojojin somaliya suka kai hari a ranar Laraba. amurka ta ce ta kwashe fararen hula da suka jikkata bisa bukatar gwamnatin somaliya amma ta ce sojojinta ba su kai farmaki ta sama ko kuma halartar wurin da aka kai harin ba amurka ba ta amsa tambayoyi kan lamarin ba to sai dai ta amince da kashe fararen hula a can baya a somaliya adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai karfin ma'aunin 6.8 da ta shafi wasu yankunan ƙasar morocco da yammacin jiya juma'a ya ƙaru zuwa sama da dubu ɗaya yayin da adadin waɗanda suka jikkata kuma ya kai 672 a cewar ma'aikatar lamuran cikin gida girgizar ƙasar ta auku kan tsaunukan atlas kimanin tazarar kilomita 72 daga marrakesh wani sanannen wurin 'yan yawon bude ido wasu gine-ginen sun ruguje a marrakesh lamarin da ya raba iyalai da dama da muhallansu inda da yawa daga cikinsu suka ce za su kwana a waje saboda suna fargabar komawa cikin gidajen nasu da suka rushe. abdulhaq el amrani wani mutum mai shekaru 33 a marrakesh ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa na ga gine-gine suna motsawa ba mu san abin da za mu yi ba a irin wannan yanayi daga nan na fice waje inda na ga akwai mutane da dama a nan haka kuma an je girgizar kasar har a kasashen portugal da algeria an baiwa kungiyar tarayyar kasashen afirka ta au damar zama mamba ta dindindin a kungiyar kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya ta g20 kamar yadda prime minister india narendra modi ya bayyana a yau asabar yana mai kara jaddada kudurinsa na bada babbar dama ga kudancin duniya a matsayinsa na mai karbar bakuncin babban taron kungiyar na bana sanarwar da modi ya bayar a jawabinsa na bude taron na g20 na karshen mako yana zuwa ne a yayin da rikice-rikice a duniya da kuma rashin halartar wasu manyan ginshiƙai suke barazanar haifar da da wuya a iya cimma wata matsaya kan wasu muhimman al'amura duk da haka an sami goyon baya sosai na saka kungiyar ta au a cikin kungiyar g20 wanda ya sa ta kasance kungiyar kasashe ta biyu da ta zama memba bayan kungiyar tarayyar turai bayan ba da sanarwar da kuma gaisawa da shugaban kungiyar au na yanzu wato shugaban kasar comoros azale asumani modi ya kuma gayyace shi da ya dare kan kujerar wakilcin kungiyar a g20 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a halin da ake ce kuma jita-jita kan ko gwamnatin hindu mai kishin kasa ta firayim minista narendra modi na kokarin sake sunan kasar india zuwa bharat na ci gaba da zafafa a gefen taron g20 da ke gudana a new delhi yayin da aka soma taron a yau asabar a jikin allon da ke gaban prime minister modi an rubuta bharat a maimakon india wanda hakan ya bambanta da yadda lamarin yake a baya a cikin jawabinsa na buɗe taron kuma a cikin harshen hindi modi ya ce bharat na maraba da wakilan taron a matsayin shugaban kungiyar g20 muhawarar yiwuwar yunkurin sauya sunan kasar ya fara yin kamari ne a farkon wannan makon bayan gayyatar walimar cin abincin dare da shugaba Drupati Mumu da yi wa wakilan G20 wadda ta fito da sunan shugaban Barat. Ya kasance al'ada yin amfani da India a cikin sadarwar hukumar da aka aika cikin harshen Turanci. India sunan da duniya ta san kasar da ke da mutane biliyan 1.4 an san shi a hukumance ta hanyoyi guda biyu. ta farko kundin tsarin mulkin kasar dai ya ce india wato barat za ta zama gamayyar jihohi an tarwatsa ofishin shalkwatar babbar jam'iyyar siyasar rasha da ke birnin da rashar ta mamaye na polohi da ke yankin zaporishiya da yammacin jiya juma'a kamar yadda jaridar independence ta kif ta ruwaito a yau asabar magajin garin melitopol shine ya bada sanarwar lamarin a shafin telegram ya ce an kuma zakulo 'yan kasar rasha da ke cikin ginin rasha ta yi ikirarin mamaye yankunan ukraine na kason da zaporizhia da donetsk da kuma luhansk dakarun ukraine na kara matsawa kan fagen dagar kariya na rasha a garin robotini a cewar ma'aikatar tsaron burtaniya a cikin rahotonta na tsaron sirri kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine a yau asabar sanarwar wadda aka wallafa a shafin x da aka fi sani da twitter a da ta kuma nuna cewa akwai yiwuwar rasha ta kwashe sojojinta daga wasu yankunan na fagen dagar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 karanta sun hallaka sama da 'yan ta'adda ɗari takwas cikin wasu farmaki da ta yi watanni uku tana kaiwa a sassa daban-daban na ƙasar sai dai masana tsaro na cewa har yanzu da saurar na aka ba daga abuja ga rahoton da wakilin hassan na kai na ya aiko mana The military neutralized 814 terrorists and we arrested 1,326 of them. Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan, Major General ES Buba, ke bayanin cewar cikin watanni ukun da sun ka gabata. sojojin najeriya sun halaka kimanin 'yan ta'adda guda 814 sun kuma cafke guda 1326 sun kuma cafke masu garkuwa da mutane guda 43 da kuma masu tsegunta musu bayanai guda 231 kana da 'yan fashi guda 33 da barayin shanu guda 80 da kuma ceto kimanin mutane 721 da aka sace su yayin da 'yan ta'adda kimanin 4,560 da iyalansu suka yi saranda. Troops recovered a total of 501 assorted types of weapons. General Buba ya ce dakarun sun kuma kwato nau'o'in makamai daban-daban sama da guda 500 da harsasai kimanin 3,261 da ma shanun sata sama da kimanin guda dubu uku. sannan an samu nasarar hana najeriya yin hasarar abin da bai gaza naira miliyan dubu hudu ba daga aika-aikar barayin danyen mai save the country an estimated value of not less than 4 billion naira a cewar masanin tsaro dr kabiru adamu duk da wannan babban abin a yaba ne to amma fa da sauran magana. Terrorism Prevention Act wadda shugaba Buhari ya samu hannu. Kotu ita ke take dama na farko ta ainihin wane ne dan ta'adda. A ƙarƙashin wannan akwai kwamiti wadda dokar ta eh, bayar da dama cewa a kafa wadda kuma shi babban mai ba ma shugaban ƙasa shawara shi ke eh, ayyanar da wannan kwamiti din. To akwai abin da suke ce ma sanction list wato duk wani dan ta'adda ko kungiya ko dan wanda ake tunanin dan ta'adda ne ko kuma dan ta'adda na ƙasa da ƙasa kasa a cikin shi wannan kundin ake ajiye shi to abin tambaya shi rundunar sojan najeriya tana eh, nuna mana cewa wayannan wayanda ta kashe suna cikin wannan sanctions list ne da wani hurumi take da shi na kiran wayanda ta kashe din yan ta'adda to kaga akwai bukatar a yi tsantsan yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri da wannan aikin da dakarun ke cewa sun yi da zai yi domin samar da kwanciyar hankali a sassa daban-daban na kasar hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan maina kaina kafin mu je ga shirinmu na gaba kudan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya, yau za a ji kashi na uku na ansar tambayoyi kan tarihin Ohuhun Kano, dalilan yinsu da kuma lokutan da aka yi su da dai sauransu. Mai tambaya idan an tuna dai shine Sama'ila Abubakar Kano. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samo daga Farfesa Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Bayero ta Kano wanda zai tsora daga inda ya yi bayanin yadda aka gina ƙofofi shida sannan aji yadda aka ci gaba da gina wasu kofofin kamar yadda ya ce. Lokacin Sarki Muhammad Rumfa Kano ta da bunƙasa sai ga akwai Bukatar a ƙara girman garin faɗin garin da kuma ƙofofi to shi daga kofar tuji ko da ake kira kofar wambai sai ya ƙara gini sai ta zo ta aka yi kofar mata oh. sai aka je aka yi kofar ɗan agundi sai aka je aka yi kofar na'isa ka gani ka gani sannan sai aka yi kofar dogo kofofi hudu shi yayi to kaga bangaren gidan sarki ne yanzu kaga duk daga baya lokacin Muhammadu ma aka shigo da su cikin cikin gari da da da a waje ba dalar ta wajen Mandauri ta kamar titin Mandauri din nan ga an shigo da nan wajen gidan sarki mm. ƙauyen su gwangwazo mm. duk an shigo da su cikin Kano ka gani duk inda yake wajen su galadanci din nan wajen su Hausa yanda ake duk aka shigo da su cikin Kano to saboda haka cikin garin Kano to lokacin shi kuma mamari nufa kenan sai kara kofofi goma sha kofofi hudu sai suka zama goma kaga lokacin gijima su da yusa an yi kofofi shida bayan shekara 300 ko 400 lokacin muhammadu rumfa shi kuma sai kara kofofi hudu amma duk da kafin ban katse ka ba anancin tun da yanzu wannan bayanin naka ya ce ya nuna yanzu aka shigo da gidan sarki na yanzu cikin kano bayan kano ta burinkasa a lokacin muhammadu rumfa misali da kenan gidan sarkin kano a ina ke yau a cikin gidan sarkin kano a nan bangaren bakin kasuwa ke wajen dala inda ake kira tsakanin madabo da zaitawa wato garki a nan tsakanin madabo da zaitawa da garki a nan gidan sarki yake yanzu duk an rarrabe sun zama gidaje amma da asalin ne gidan sarkin kano a nan cikin gari nan bakin kasuwa in ka wuce jujin yan labu ka je dai garke duk wanda wajen ko wajen ofishin wakilin arewa to daga gabas to nan ne a nan gidan sarki yake lokacin muhammad rumfa shine ya ga kano ta yi girma saboda haka daman kuma shine kamar galadima aka ba shi yake lura da nan bangaren su gwangwazo da sauransu yana mulkin su kamar shine daga cin ko kuma hakimin wajen to da ya zama sarki tun da dama a ce yake yayi gidan makama a nan yake zaune saboda haka da ya zama sarki sai ya ce to ai kano ta yi girman da wannan wajen fada yanzu ba za ta yi ba sai gina gina sabuwar fada shine gidan sarki na yanzu to kuma sai aka kara katan ganuwa wacce ta shigo wacce ta shigar da gidan sarki yan cikin ya zama cikin birni to shine ya kara kofofi hudu ta nan bangaren to shi kuma bayan shekara kamar ɗari bayan shi sai aka samu sarki muhammad na zaki shi kuma a lokacinsa wani wambansa shi sarki ya tafi yaki da suka suna sai ga yi an yi duli wajen shekara ɗaya ko bi sarki bai dawo ba sai ce me zai yi ko ya burge sarki ne sai ce abin da zai yi burge sarki da sarki yakan yin tafiya haka eh, ko da ke tafiya ce ta yaƙi ko yaƙi ne yaƙi ne ai lokacin sarakuna ai sarakunan ne suna sadaukar da ransu don su kare mutuncin kasarsu su ba sata suke yi ba su so suke kare mutuncin jama'a su ba kuɗin jama'a za su ɗauka su ci ba. Sarki ya tafi a tsawon shekara biyu yaƙi. Yi eh, kuma ya tafi ko ya dawo ko ba ya dawo ba domin da ya kare martabar wajensa. Ko a lokacin Fulani ya an yi wannan sarki Abdullahi Maje Karofi sai ya shekara biyu a wajen takai da Sumaila domin ya kare martabar Kanawa daga hare-haren mutanen Ningi. saboda haka shi yasa in suka mutu zaka ji me dukiyarsu ne suka bari saboda abin takaici ne ba irin shugabanni ne ne yanzu wanda kowa yana neman shugabanci ne kun dan ya samu dan ya arzata kansa ya zama wani ya kece raini to su na wancan lokacin mutuncinsu da komai ya ta'allaka da kare mutuncin jama'arsu akan wannan sun yarda su mutu kuma in suka mutu za ka cewa ba su da komai duk abin da suka bari na ƙasa ne na dukiyar jama'a ne wanda ya haushi ne zai gaje su. Ina yaushe zan je ni Najeriya yaushe zan je ni Kano to saboda haka idan mutum yana ganin sarakuna da aka to su ne mutuncin garin da kake in ka ga yanzu kamar ba su da amfani to kakannin kakannin su ne mutuncin garin su ne kuma suka kare su kuma suka sa garin ya zama aka zo kana cin gajiyarsa in yanzu ka zage su to baka san tarihi ba ne amma inda ka san tarihi to girmama su za ka yi to ba wannan ce a gaban mu ba shi ne. da sarki Muhammadu nan ya tafi na zaki eh. shi kuma da ya zo sai aka kara kofo sai aka sake kara girman Kano eh, a baya ka ce ya tafi ya ce eh, sarki ya tafi Katsina ne ko ina ne ya ki shi ya tafi abu a karni na goma sha bakwai kenan saboda aka wan ban Kano da aka bari gari sai ga jama'a suna da tutuwa saboda zaman lafiya da aka samu daman babban makiyar Kano a lokacin abokan gaba ta Katsina to ga sarki can ya tare su ana ta fata kashi saboda haka mutane 'yan kasuwa suna samu suna shigowa sai jama'a suka daɗa yawa to sai ga cewar inda gidaje suke sun yi kaɗan a daɗa shigo da wani filin a faɗa ganuwa to saboda haka faɗa da ganuwar sai shi kuma wamban kano na lokacin sai ya ce to bari ya birge sarki sai ya rushe kofar kawo gari ta wajen nan da na shema aminu kano mm. sai ya buɗe kano sai ya je kofar kabuga sai aka ƙara faɗinta daga nan bangaren sai aka je aka yi kofar kabuga a gani sai aka zo aka yi kofar duka wuya sai aka zo aka yi kofar ah, gadon kaya to shi ne faɗaɗa ta daga nan wajen sai aka shigo da wannan filin sai ya shigo cikin garin kano ya zama sha uku eh, a'a ba su kai ba tukuna sha uku sun kai dai kamar sha ɗaya a lokacin to saboda haka sai kuma lokacin da turawa suka zo lokacin da jura suka zo sun fito da waɗansu abubuwa sababbi a kano sun kawo ruwan famfo sai aka yi magudanar ruwan famfo a ban shekara to saboda haka aikin da ake yi a zo a yi tanki tankin ruwa da yake akan goron dutse to ta yaya za a da duk ba da lace ba da inda za ka iya shigowa sai aka ce to a zo a yi wata sabuwar kofa sai sarki lokacin zamanin sarki abdullahi bayar sai aka yi kofar famfo kofar famfo ita ce nan in ka je wajen kusa da BUK kusa da Bayero University wacce in kaɗa za ka ɗauki hanyar ɗorayi to wannan kofar famfo lokacin Abdullahi Bayero aka yi ta sai kuma aka zo aka ce to ai kuma an fara sha'anin karatu a gane ko saboda aka sai aka ce to kuma an yi sabuwar makaranta da ake kirawa middle wacce ake kiranta rumfa kwaleji yanzu to sai aka ce to ita ma ai kofa wadda daga cikin gari ɗalibai za su iya fita ba tare da wahala ba sai aka yi sabuwar kofa kaga an ƙara biyu kenan to sai suka cika goma sha uku mm. to su ne tarihin su zuwa dai zamanin sarki abdullahi bayero aka gama gina kofofi suka zama goma sha uku dai eh, ga alama tambayoyin na shi malam sa'ida abdullahi kama kama kara ɗaya amma kuma ya ce dan kayi mana bayanin Amfanin su da kuma misali a shekarun misali da aka gina su da wannan ya gina su <clears throat> baya ga dalilan tsaro nan da ka ambata da kuma wannan na baya-baya da ka ce an yi kofar famfo <clears throat> sakamakon samar da ruwan famfo na farko a kano da aka yi injin ruwan a can shekara ana so a turo shi kano to akwai su dalilan kuma da suka sanya aka waɗannan ko kuma ayyukan da waɗannan kofofi suke to ai shi ne babban dai abu shine tsaro su abu shine tsaro idan ka duba malam mahmud za ga cewa ko gida ne za ka shiga yana rufe dole sai ka kwankwasa sai an san kuma waye shigo a yanzu ka shigo kano waye ke sanin ka shigo waye ke sanin babu to an sani saboda haka yanzu kano ta zama ba ta da gata kowa zai iya shigowa lokacin da kuma ba sani ba sai ma ka zo kai makwataka da barawo ko dan sane ko maye ko baka da yadda za ka yi amma da ba kai sama a lokacin zuwan nan sarakunan duk wanda zai shigo Kano an san ya shigo kuma ya fita an san ya fita kuma duk wanda yake gidan wani an san inda ya zo kuma ba wanda zai baka gida ko ka je ka sai fili sai hukuma baka isa wai dan kana dan Kano kana da gona ka je ka ce wai kana doje ka tsaga ka ba wani ya je yi ba baka isa ba dole sai ka bi ta hukuma tunda akwai tsaro akwai tsaro na wannan badala ba wanda ya isa ya hauro badala yadda ake yin ta badala duk in ka zo manyan kududdufai da kake gani musamman na nan tsakanin badalan zurfi ne da shi sannan kuma shuke-shuke ne wanda kai baka isa ka shigo ba ma mesosin da suke wajen ma masu haɗe mutane eh, mesoshi mesa masu haɗe mutane ko shekarun ba daidai nan wajen makarantar da ake kira WTC hmm. makarantar yan matan WTC da wacce take yanzu nan wajen kofar famfo din hmm. wallahi me su shine suke cinye akuyoyi zaka suna kukan yan akuya to a lokacin duk nan kewayen duhuwa ce ta ƙarshe baka isa ka ratsa ba ko doki da isa ya ratsa ba dole sai ta kofa kuma kamar yadda na gaya maka ba wanda isa ya shigo kano sai da safe kuma dab da magariba ba dare ba zai yi ba ya fita saboda haka ba za ka samu bako a kano ba in kuma ka same shi to sai da yarda hukuma to wannan tsaro kenan To sai a kasance da mu makon gobe don jin dan abin da ya rage na tarihin ƙofofin birnin Kano. yanzu a madadin mai an samu ne tambayar Profesa Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayar ta Kano da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da mu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. A da Ibrahim Garba yanzu kuma sai wasanni a takaice. asalin kasan Portugal Cristiano Ronaldo ya sallama wa babban abokin hamariyarsa a duniyar ta mola wato Lion Messi na Inter Miami yana mai cewa da daɗaɗɗiyar adawar da ke tsakaninsu, ya kawo ƙarshe. Ronaldo da ya ce adawar da ke tsakanin da Messi mai tsafta ce kuma dukkanin sun kafa tarihi a duniyar kwallon kafa yana mai cewa bai kamata masoya su nuna wa ɗaya daga cikin su kiyayya ba a bangaren gasan kwallon zariru ga kuwa inda a jiya juma'a aka buɗe gasar wasan cin kofin duniya ta kwallon a nazarin ruga ko kuma rubi ta maza a birnin Paris na kasan Faransa. Gasar da za a shafe makonni bakwai ana dokawa tsakanin ƙasashe ashirin wadda aka rarraba su zuwa rukuni hudu. Al ta sake mika ta yin fam miliyan ɗari biyu don siyo sala daga Liverpool inda a ranar bakwai ga wata ne ake kulle kasuwar musayan 'yan wasa ta Saudi Link ƙasar da ke ci gaba da kwasar tarin 'yan wasa daga nahiyar Turai. Sai dai cinikin da ya fi jan hankalin jama'a daidai lokacin lokacin da ake shirin kulle wannan kasuwar shine batun yiwuwan sayan Muhammad Salah na kasar Masar daga Liverpool. Bayanai dai na nuni da cewa tun farko Al iltihad ta yi wa dan wasan ta yin fam miliyan hamsin domin kai shi Saudiya amma Liverpool ta yi watsi da ta yin sai gashi kuma kungiyar ta sake komawa da ta yin fam miliyan biyu. yanzu kungiyar bata ce komai ba game da wannan gwaggwabar farashin ko da yake babu ma tabbacin cewa za ta amince da sayar da sala ga Al Ittihad lura da yadda tafiyarsa zai yi wa kungiyar gagarumar illa daidai lokacin da take kokarin murmurowa daga koma bayar da ta fuskanta a kakar da ta gabata a bangare guda kuwa Saudiya na son kai dan wasan ne gabanin watan Disamba inda za ta karbi gasar cin kofin duniya na kungiyoyi wato Club World Cup wanda ke nuni da cewa za ta iya saka ko nawa ne farashin don sayen shi shi kuwa dan wasan Real Madrid Luka Luka Modric ya cika shekaru 38 da haihuwa a yau Asabar wanda aka haifa a Zadar a Karoti ranar tara ga watan Satumba na shekara ta alif da 1985 mai taka leda na gurbin tsakiya na Real Madrid ya buga wa kungiyar ta Spaniya wasanni 492 da da kuma daukar kofi ashirin da uku. tsohon dan kwallon Tottenham ya koma Santiago a kakar dubu 2012 zuwa sha 2013 daga kungiyar da ke buga Premier League a ranar 27 ga watan Agusta. Real ta sanar da cimma da jajjeniyar daukan dan kwallon kafan Tottenham kan fam miliyan 30. Daga nan Modric ya saka hannu kan kontragin kaka biyar da kungiyar ta Spaniya Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A da Lado, yanzu kuma ga labarai a takaice. Hukumomi da mazauna wani gari a Somalia sun ce wani harin da aka kai ta sama ya yi sanadiyar asarar rayuka da dama da suka hada da yara ƙanana. Yayin da kuma aka kashe wasu 'yan kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaka da alka'ida. Rundunar sojan Amurka ta ce abin takaici fararen hula sun jikkata har ma da kashe wasu. a kusa da wani wuri da sojojin somaliya suka kai hari a ranar laraba adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin 6.8 da ta shafi wasu yankunan ƙasar morocco da yammacin jiya juma'a ya ƙaru zuwa sama da dubu ɗaya yayin da adadin waɗanda suka jikkata kuma ya kai 672 a cewar ma'aikatar lamuran cikin gida. an baiwa kungiyar tarayyar kasashen afirka ta au damar zama mamba ta dindindin a kungiyar kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya ta g20 kamar yadda prime minister india narendra modi ya bayyana a yau asabar a halin da ake ciki kuma jita-jita kan ko gwamnatin hindu mai kishin kasa ta prime minister narendra modi na kokarin sake sunan kasar india zuwa bharat na ci gaba da zafafa a gefen taron g20 da ke gudana a new delhi yayin da aka soma taron a yau asabar a jikin allon da ke gaban prime minister modi an rubuta barat a maimakon india wanda hakan ya bambanta da yadda lamarin yake a baya an tarwatsa ofishin shalkwatar babbar jam'iyyar siyasar rasha da ke birnin da rashar ta mamaye na polohi da ke yankin zaporishiya da yammacin jiya juma'a kamar yadda jaridar independence ta kif ta ruwaito a yau asabar. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu zai ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na boahausa.com. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai da Julie da Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.